bayan da shugaban gwamnatin najeriya muhammadu buhari ya baiwa umarni ga safeto general na 'yan sandan najeriya cewa ya haɗa nasa ya nasa ya koma benue domin sa ido da kuma tabbatar da cewa an kawo ƙarshen kashe-kashe da hasarar dukiyoyi da ake ci gaba da yi a sanadiyar tashen hankula shugaban ƙasa kuma yau ya ba da wasu sanarwa ta musamman cewa kowane lokaci daga yanzu za a kira wani babban taro na ƙasa domin duba hanyoyin da za a bi wurin kawo ƙarshen ci gaba da rigingimu ko tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma domin kawo ƙarshe da ɗaukar matakai na dindindin domin hana ci gaba da tashin hankali da zubar da jini da ake yi a najeriya da sunan tashin hankalin makiyaya da manoma. Kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato Malam Garba Shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu. Malam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da tunani da kuma nazarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan wannan tashi hankalin. Duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamuran so yake. Misali dai da muka bada a sanar wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana kiwo a jihar Benue. Ai sai da aka ba wa shugaban ƙasa shawara aka nuna mana cewa dokar nan ta saba karin mulki a dakatar da ita. Ya ce a'a su dai kokari ake hana kashe-kashen nan a fada dama ga gwamnatin har Benue a ga kowannan doka za ta yi tasiri in akwai gyara a kai a gyara a kanta saboda haka abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke ga shugaban kasa Muhammadu Buhari suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan barka shi yake sa ana wannan kashe-kashe shi ya ɗaure gindi a yi babu adalci a cikin wannan magana abinda shugaban kasa yake so 'yan ƙasa su fahimta da duniya gaba ɗaya maganar nan ta fulani da manoma ba yau aka fara shi ba amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a ƙasar nan lokacin da najeriya ta samu yancin kanta mu miliyan sittin da uku ne yau mutum wajen miliyan ɗari biyu ne a najeriya miliyan ɗari biyu nan yau iyakar najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yi ba saboda haka takura ake da noma filin burtali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake ana gonaki ana garuruwa su kansu manoma a tsakaninsu hatta manoma na filin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To shi ma gwamnan jihar Benue gwamna Samuel Otum ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a yau inda ya yi wa manema labaru karin bayani dangane da sakamakon ganawar shi inda yake cewa. I felt it was important for me to come personally and brief him and that has been done. Gwamna Otu ya ce uh, ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba Muhammadu Buhari ƙarin bayani akan halin da ake ciki wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu uh, gwamnoni da shi kan shugaban ƙasa a baya inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali. wanda tuni aka tura babban safetun ah, 'yan sandan najeriya ah, ya tafi benue bayan da shugaban kasa ya ba da umarnin a yi hakan da kuma hada jami'an tsaro na dss da 'yan sanda da kuma ah, sojoji kuma babu shakka yanzu shirye muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki ga dangadan domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan um, kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci in ji gwamnan jihar benue samuel otum are protected. Babu shakka a halin da ake ciki dai yanzu zamantakewa da surutan da 'yan Najeriya ke yi wa kansu a yanar gizo ya ƙazamta kuma ana ta rura. guguwar kyama da ƙeyar juna abun da ya sanya Matamakin shugaban ƙasar najeriya farfesa mi usman banjo da yana jawabi a coci ya yi cir da allah wadare da masu ƙoƙarin su samu galaba ta siyasa a cikin wannan tashin hankalin da ake yi tsakanin makiyaya da manoma umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya